يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في finna. bayan haka ‘yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Kamar yadda muka saba, a ci gaba da karatunmu na tafsir a wannan masallaci na Umar Usnul Khattabi radiyallahu an. A yau, Lahadi yawmul ahad tara ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi da sallam daga birnin makka zuwa madina tana da shekara 1438 wanda ya zama daidai da hudu ga watan hudu ko biyar yau hudu ga watan jun ko watan yuni miladiya ta annabi isa ibn maryam alaihi salam idan lissafin ya tabbata shekara 2017 kafin mu ci gaba muna alhini na sanar da rasuwan ɗaya daga cikin dattawan da suke sallah a masallacin nan wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya masa rasuwa yau da safiya kai masa jana'iza shine alhaji rabiu bakoji muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta masa Allah ya ji kayinsa lalle yana ɗaya daga cikin dattawanmu waɗanda suke sanannu a masallacin nan Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi ransa bayan yayi to za mu ce gajeruwar rashin lafiya tunda ko da ranar juma'a inda na saba abin nan ganinsa ko na neme shi inda na saba ganinsa don ya fi zama a ta wancan bangare kullum yana kan kujera duk ranar juma'a duk wanda yake shigo cikin masallaci ya sallar juma'a zai gane inda yake zaune tun dama yana da lalura a kafa an yi aiki kuma ga shekaru to sai ya kasance dai duk ranar juma'a yana nan zai zo ya kafa kujeransa ya zauna banda harkokin da aka yi ta yi da shi kafin wannan lokaci to wannan juma'a sai aka ce ya fita da wuri wanda yana kyauta zaton bai samu ma daman zuwa masallaci ba ne sannan na zo yana neman sa saboda mun kwana biyu ba mu gaisa ba sai aka je aka faɗa masa aka isar masa sai ya aiko ashe a lokacin jikinsa ya ɗan nauyi amma su ‘yan aika su ma sun yi nauyi ba su fada mana da wuri ba kwatsam sai yau muka ji rasuwansa da safe domin muna fata Allah ta wa ta'ala ya gafarta masa Allah ya ji kayinsa Allahumma gfir lahu warhamhu wa afihi wa afu نزله wa akrim mulkalahu وغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من القطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنا اللهم إن كان محسنا فضف في إيثانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا عجرا ولا تذلنا بعدا كما ودن دي بري أبايا الله تبارك وتعالى يتيمك مسو domin kamar yadda ya ayyuka kyawawa yake da kyakkyawan shaida da fatan zuriyarsa da ‘yan uwansa su ma za su kwaikwayi wannan Allah ta baraka wa ta'ala ya samu dace idan ba a manta ba muna cikin suratu shura kuma suran da ta kunshi karantar da tauhidi da annabci da muhimmancin alkur'ani ko matsayin alkur'ani da kuma bayani dangane da kyawawan ayyuka da miyagu da makoman waɗanda suke musun alkur'ani ko suke jayayya da ayoyin Allah da makoman masu biyayya bayan Allah muminai waɗanda suka yadda da alkur'ani suka yadda da manzon Allah suka yadda da Allah da sauran waɗansu muhimman abubuwa wanda wannan sura take karantarwa a yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga aya ta goma sha biyar wanda ayan za ta yi magana da sauran ayoyi akan al'amuru bidda'awati wal istiqama wato umarni da kira zuwa ga Allah da kuma tsayuwa alal muttafaqi alai a bisa abin da aka yi ittifaki a kansa ne na bauta wa Allah shi kadai ba tare da an yi shirka da shi ba wa zahadi hujjatil na fi da kuma rusa hujjan masu jayayya wajen wato bauta wa Allah shi kadai ba tare da an yi shirka da shi ba Allah tabaraka wa ta'ala yace falidhalika fad'u a'udhu billahi minash shaitanir rajim falidhalika fad'u wastaqim kama umirt ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير malaman tafsiri sun yi bayanin cewa wannan aya ta kunshi muhimman al'amura guda goma bainal amri wan nahyi ma'ana tsakanin umarni da hali kuma babu aya a cikin alkur'ani kwatankwacin wannan illa ayatul sai ayatul kursi kawai domin ita ma ayatul kursi ta kunshi manya-manyan point ko kuma nukta manya-manyan muhimman abubuwa guda goma saboda haka ita ma wannan aya ita ce ta biyu idan da za a fayyace ta to lallai ta kunshi manya-manyan abubuwa guda goma a ƙarƙashinsu kuma kana iya fitar da waɗansu al'amura barkatai Allah tabaraka wata'ala ya ce falizalika fatu kaga na farko kenan wastaqim kama umirta kaga na biyu kenan wala tattabi ahwa'ahum kaga na uku kenan wa qul amantu bima anzala Allahu min kitab kaga na hudu kenan wa umirtu li a'dila bainakum kaga na biyar kenan Allahu rabbuna wa rabbukum kaga na kire kenan lana a'maluna wa lakum a'malukum kaga na bakwai kenan la hujjata bainana wa bainakum kaga na takwas kenan Allahu yajma'u bainana shine na tara wa ilaihi al-masir shine na goma saboda haka wannan shine bayanin da malaman tafsiri suka yi sai Allah ya ce mai والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم ضاحضة حجتهم ضاحضة عند ربهم وعليهم غضب وعليهم غضب ولهم عذاب Duk شديد دو أذن دا أكيد ya وان دي كرقا تو ياي نصر كما يطلق وان دي كرقا با تو a ruwa. tunda Allah tabaraka wa ta'ala ya sa annaba da manzani suna ta kiraye kiraye zuwa ga addini sannan malamai suna karantarwa su ma suna yin wa'azi kuma masu karba sun karba don baka karba ba wannan ba zai hana wa'azi ci gaba ba shi yasa Allah ta'ala ya ce wallazina yuhajjuna fillahi min ba'di ma tujiba lahu duk waɗanda suke jayayya cikin al'amarin Allah bayan an amsa wa Allah subhanahu ta'ala to hujjatuhum dahidatun inda rabbihim ba su da hujja wajen ubangijinsu kuma wa alaihim gadabin wa lahum azabun shadid waɗannan makoman su wuta ce Allah bai damu da su ba shi yasa ko mutane su bauta wa Allah ko kar su bauta wa Allah Allah tabaraka wa ta'ala yana da bayi masu bauta masa waɗanda la suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun kaga mala'iku kenan sa'annan kuma akwai sauran halittu dabbobi ne da ciyayi ne da bishiyoyi ne da ganyayyaki ne da ainihin kasake ne da sammai ne waɗanda su ma suna bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala suna yin masa tasbihi walakin la tafqahuna tasbihahum kuma daɗin daɗawa. a cikin aljanu ma akwai masu bautan Allah subhanahu wataala saboda haka don mutane ba su bauta wa Allah ba suka tsaya suna jayayya suna kawo ɗansu dalilansu da ba dalilai ba to Allah ta'ala ya ce hujjatuhum zahida wa alaihim gadab suna da fushi na musamman daga wajen Allah walahum azabun shadid sai Allah ce mai Allahu أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب تولى مي سوكيني للي كوكا كربا كوكا كربا أنا صندي أجدد مك الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان Allah shi ya saukar da wannan littafi da gaskiya kuma ya saukar da adalci. Wama yudiri kala Allah sa ta ƙare ba. wai me yake sanar da kai takin alkiyama ba kusa bane bi ma'ana takin alkiyama kusa ne saboda haka in baka yadda ba kiyama zaka je in ma ka yadda kiyama zaka je to me ya kamata ka yi shine ka shiga taitayinka ka gyara halinka sai Allah ya ce yastajilu biha alladhina la yu'minun yastajilu biha alladhina la yu'minuna biha والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يبعثون في الساعة لفي ضلال بعيد والأنس سنة قاقاون زوان القيامة إذا أكي وأذي sai su ce ba za mu yi aiki da abin da aka fala ba saboda haka idan alkiyama kuke gadara da ita kuke tsoratar da mu da ita to ai tashin alkiyama mana me yasa tuntunin ba ai tashin alkiyama ba saboda haka mu ba ma tsoron alkiyama shine Allah ta'ala ya bada labarin waɗannan mutane ya sajulu biha alladhina la yu'minuna biha walladhina amanu amma kaga waɗanda suka yi imani mushfiquna minha wa ya'lamuna annaha alhaq sukan suna tsoron alkiyama kuma suna aiki saboda abin da zai zo ya rikice a filin alkiyama idan na sauran mutane ya rikice to nasu ba zai rikice ba ala ku saurara inna ladina yumaruna fi sa'ati la fi dalalin bayy lalle waɗanda suke kokonto dangane da tashin alkiyama waɗannan suna cikin bata mai nisa Allahu latifun bi ibadi Allahu latifun بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز كما ba دداوا Allah لطيف بعباده الله yana tausasawa bayi shi yasa zaka ga akwai kan kangararru amma Allah tabaraka wataala bai lausasa su ba kuma bai sa mala'iku suka dauki matakai a kansu ba kullum suna karyata ayoyin Qur'ani suna tawaye wa dokokin Allah amma Allah tabaraka wa ta'ala ya kyale su saboda me saboda Allahu latifun bi ibadi Allah yana sassauce wa bayi yarzuqu man yasha kuma yana azurta wanda ya ga dama Allah ya azurta mu wa huwa al-qawiyyu azim lalle Allah kine mai tsananin karfi kuma mabuwayi to kun ga waɗannan ayoyi kamar yadda muka yi bayani da farko a karkashin su akwai al'amru bi da'wati wal istiqamati ala al-muttafaqi alayh wa dahali hujjatil mujadilin bi shi yasa malai cewa ba'da an abana Allah ta'ala wahdatad din bayan Allah tabaraka wa ta'ala yayi mana bayani dangane da kala'itakan addini addini guda ɗaya ne fi usulihil ula duk addinan duniyan nan tun daga zamanin annabi Adam har ya zuwa zamanin manzon Allah annabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam addini guda ɗaya ne shine musulunci inna dina indallahi al-islam shine addinin musulunci kuma menene musulunci shine a bauta wa Allah ki kadai wahdahu la sharika la kuma ayi imani da abinda manzon Allah ko annabin Allah ya zo da shi a wannan zamani musamman ma na tushen al'amura na addini da zamantakewa amara nabiyahu da'awa. a cikin waɗannan ayoyi sai Allah tabaraka wata'ala ya umarni wa annabinsa da kira ila al alal millatil hanifiyya ya kira mutane su yi a bisa addini wanda yake tsayege wal istiqama alaiha su tsaya akan wannan addini wa sabati ala ahkamiha da kuma tabbata a bisa hukunce hukuncen wa an hal mahajjata wal kuma Allah tabaraka wa ta'ala yayi maganin jayayya da husuma bainal mu'minina wal mushrikeen a tsakanin mu'minai da mushrikai liwaduhil hujja saboda bayyanan hujjoji masu yawa thumma zakara sa'annan kuma har ila yau Allah ya ambata mana na yi kasimu na din lalle waɗanda suke jayayya suke husuma cikin addini ba'da al ce ilai bayan mutane da yawa sun karbi wannan addini to hujjatuhum za'ifatun batila lalle hujjan su lalatacciya ce kuma hujjan su ba bar dubawa bace wa ardafahu sa'annan Allah ta'ala ya rakiya ma wannan bayani da istihjalal mushrikina yadda mushirikai suke gaggawan tashin alkiyama istihza'an saboda su gwada wulakanci wa inkaran bi saboda suna inkari ranar tashin alkiyama wa imanul na bihi hataman amma mu'minai su kan sun yi imani da alkiyama wa sayyidaduhu lahu da irin shirin da suke yi wa alkiyama wa annal ah, mamara lallai ainihin kokonto wa shak da kuma shakka fihi dalalun wade duk wanda ya shakka dangane da tashin alkiyama wannan bata ce bayyananniya tunda yana ɗaya daga cikin rukunan musulunci guda shida al-imanu bil yawmil akhir dole ne mutum yayi imani da ranar karshe li kasratil adillati ala wuqu'i saboda akwai dalilai masu yawa dangane da aukuwan tashin alkiyama to a tafsir wal bayan ga tafsiri na ishtamalat ayatul ula malamai suka ce aya ta farko falizalika fatu wannan aya ta kunshi ala ashrati awamir wa nawahid bisa al'amura na umurni da hali kaman guda goma kullum minha duk waɗannan wato point din ko kuma dalilai din mustaqillun bi zatihi kowanne yana tsayuwa ne da zatinsa la nazira laha siwa ayatul kursi ba ayan da ta yi kama da wannan sai ayatul kursi kawai fa ha aidan lalle a cikin akwai asharu abubuwa kamar guda goma kamar yadda muka yi bayani ko ashar maudu'a? wal amru bi hadhihi al awamir wan nahyi an hadhihi an nawahi wa in wajjaha ila an nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa hiya lahu wa li ana magana ne da annabi amma kuma ya shafi kowa da kowa ya sa abu na ɗaya da na biyu sai Allah ya ce fali zalika fal'u saboda haka ka yi kira zuwa ga addinin Allah shi ya sa ake wa'azi ba yadda za a zauna babu wa'azi dole a wa'azi wanda ya ga dama ya zauna wanda ya ga haguna kuma ya gaba amma dole a yi wa'azi wa taqim kama umirta kuma wajibi ne ka yi istiqama kamar yadda aka yi maka umarni saboda haka manzo Allah ya ce wa'azi kai ma a matsayinka na musulmi kai wa'azi kai dawa sa'annan maza Allah an ce ya tsaya bisa hanyar Allah kiyaye dokokin Allah kai ma a matsayinka na musulmi lalle an kiraye ka an maka umarni da ka tsaya bisa dokokin Allah shine wasaqin kama umirta ka tsaya kamar yadda kai maka umarni ul'u ayyuhar rasul ila zalika al-amri al alayh ya kai annabi kai kira zuwa ga wannan addini wanda kowa ya ittifaki akai wasbut wa dawim wasamir ala ibadatillah saboda ka tabbata ka dawwama ka ci gaba da ainihin bautan Allah wa tablighi risala da kuma isar da sakon Allah kama umirta min rabbi kamar yadda akai maka umarni daga wajen ubangijinka fa yakunu qawluhu falidhalika ay ila zalik da aka ce falidhalika saboda haka wato zuwa ga haka kayi da'awa wannan ya kafi masu karanta nahwu wa takunu lamu bi ma'ana ila qawlihi ta'ala bi anna rabbaka awhalaha kamar yadda ya ambata a cikin suratul zilzila wa yasihu an yakuna al-murad billahi at-tali wasu malamai suka ce saboda ni'imomin da aka yi maka a baya mutane suna ƙaryata ka Allah yana girmama ka mutane suna neman cutar da kai Allah yana kare ka sannan mutane suna wulakanta ka Allah yana ɗaukaka ka to fali zalika falu saboda waɗannan abubuwa to kai kira zuwa ga addinin Allah kar ka damu da kowa to kaga kwatankwacin waɗannan ayoyi suna da yawa cikin Qur'ani ko fadin Allah ta'ala ya ce fa bima rahmatin minallahi sai yake linta lahu saboda rahaman da Allah ya maka rahama guda nawa Allah ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama rahamomi nawa aka yi wa manzon Allah ko kuma bari mu fara da kai kai rahamomi guda nawa Allah ya maka suna da yawa abinda ake nufi da rahama ni'ima kenan wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha idan kuka ce za ku lissafa ni'imomin da Allah ya muku ba za ku iya kididigewa ba to shi yasa Allah tabaraka wata'ala ta'ala ce fa bima rahmatin minallahi saboda rahaman da Allah ya maka ay fa bi ni'matin minallahi saboda ni'iman da Allah tabaraka wata'ala ya maka linta lahum ka sassauta musu shi yasa in Allah ya kai ka wani matsayi akwai abin da za a yi kawai sai ka kyale mutane idan kana da kuɗi wani mai kuɗi ya zo yana ta zagiya iska yana ta zage-zage ka kyale shi ka ce Allah ya rufa mana asiri don talauci ba abin da baya sawa sa'annan idan kai kana da ilimi wani jahili ya zo yana ta ɓaɓatu ko yana ta sanɓatu yana faɗin abubuwan da ba su dace ba to wannan kima sai ka tausaya masa saboda akwai jahilci a tare da shi a lokacin da jahilci ya yi masa katutu idan da za ka tare shi zai yi wahala ya taru sai ka bar shi sai bayan ya natsu tukuna sai a karantar da shi bil hikmati wal mau'izatil hasana sanan idan kana da matsayi kana da fawa ko ka samu daukaka to nan ma idan talaka ne yazo yana yin wadansu abubuwa to sai ka ainihin dan daga masa kafa sai dai akwai inda yake in ya taka dokan Allah ba za ka kyale shi ba idan ya taka dokan manzon Allah nan ma ba za ka kyale shi ba amma in ya taka wani abu naka to wannan kai hakuri tunda wanda ka fi shi ka riga ka fi shi kawai duk abin da yayi ba zai kamo ka ba to saboda haka saboda irin wannan ne don Allah ya maka ni'ima na kuɗi ko na mulki ko na ilimi ko na ɗaukaka ko na bunƙasa ko na shahara to ka rinka dan daga kafa akan waɗansu abubuwa shi yasa aka ce manzo Allah fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalizal qalbi lam fatu min hawli fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين saboda haka Allah tabaraka ta'ala dunkule ya ce saboda ni'imomin da ya masa kada ya tsaya yana bata lokaci to haka ma kwatankwacin wannan aya falizali saboda haka abubuwan da muka yi ta bayani a baya an aiko manzon Allah yana daga cikin marasa gata amma Allah tabaraka ta'ala ya dauko shi ya baki gata yana cikin marayu amma Allah ya ɗauko shi sannan ya bashi uba ko ya bashi uban gida sannan manzo Allah bai iya rubuta ba bai iya karatu ba rajulun ummiyun la yaqra wa la yaktub amma Allah tabaraka ta'ala ya bashi alqur'ani kuma alqur'ani ne ya zama gagara badau abinda ake kira almujad wanda aka ce da za a tara mutane da aljanu ala an yatu bi mithli hadha alqur'ani la yatuna bi mithli walau kana ba'dhum li ba'din zahira ko da kuwa aljanu da mutane suna taimakawa juna ba za su iya zuwa da kwatankwacin wannan alkur'ani ba sa'annan kuma babu annabin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗauke shi ya kai shi waje mai nisa cikin ƙanƙanin lokaci sa'annan daga nan kuma aka sa mala'ika shugaban mala'iku ya masa jagora daga ƙasa zuwa sama ya je sama ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida zuwa ta bakwai ya tafi sidratul muntaha ya je wajen al'arkin ubangiji ya karɓo salloli iri-iri da ya dawo ma sai da ya wataya a tsakanin sammai tukuna kafin ya sauko ƙasa babu annabin da Allah ya masa gata wannan gata sai manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka fali zalika fad'u saboda ne'imomin da Allah ya maka to kai kira zuwa ga Allah Kar ka damu da waɗannan mutane ka share su sannan wasakin kama umirta kuma ka tsaya tsam kamar yadda aka yi maka umurni shi yasa manzo Allah idan aka saba wa Allah to yakan daga jijiyan wuya amma idan shi ne personally aka saba masa to manzo Allah baya daga jijiyan wuya sai dai ya shiru kawai ko wanda yace wa manzon Allah yace hadhihi la kismatun, ma urida biha wajhullah wallahi wannan rabo ne wanda aka yi ba yi domin Allah ba bi ma'ana annabi bai adalci ba to wannan akwai suka ne cikin annabci da manzanci shi ya sa ran manzon Allah ya ɓaci domin idan ka ce annabi azzalumi ne ko manzon Allah azzalumi ne to Qur'ani ma ƙarya ne kenan kuma da yake bayanin cewa Allah shi kaɗai ne cancanta abota masa za a ce ƙarya ne idan ya ce ya isra'i za a ce ƙarya ne in ya ce ya yi mai za a ce ƙarya ne idan ya ba da labarin abin nan gidan wuta za a ce karya ne in ya ba da labarin aljanna za a ce karya ne haka ma idan ya ba da labarin almugayyaba, abubuwan gaibe waɗanda suka faru da waɗanda za su zo nan gaba sai a ce karya ne saboda me saboda mutumin da ba adili ba zai iya yin karya da bai rike gaskiya ba bai rike amana ba bai rike gaskiya ba shi yasa ran manzon Allah ya ɓaci ya ce idan ban idan Allah da manzonsa ba su yi adalci ba to wane ne zai adalci a duniya babu saboda haka shi yasa aka ce falizalika saboda haka fal'u wastaqim kama umirta lalle ka tsaya wato kai biyayya wa dokokin Allah kamar yadda aka yi maka umurne wala tattabi ahwa'ahum kada ka kuskura ka bi soyayyen soyayyen zuciyansu wannan na uku ai wala tattabi ayyuhar rasul ya kai wannan annabi kada ka kuskura ka bi ahwa al mushrikin san zuciyan mushrikai fi maktalafu cikin abinda fi maktalako cikin abinda suka kirkira wa min ibadati al-awthan ko suka kirkiro shi na bautan gumaka wala tattabi aidan kuma kada ka kuskura ka bi ahwa alladina wato son zuciyan waɗanda urisul kitaba Allah ya ba su ilimin littafi amma suka kauce fi ma waqahu fihi min shukukin cikin abin da suka fada na ainihin shakka wa haira da imaucewa wa taharifin da canza ayoyin Allah wa tabdilin da gauraya ayoyin Allah waɗannan ana nufin kamar miyagun malamai na Yahudawa da Nasara saboda haka kada manzon Allah ya saurare su kaga abin takaici ne Allah tabaraka wa ta'ala ya bada malami ilimi sannan kuma saboda fata fada na masu sarauta ko saboda fada na ainihin gwamnati ko saboda fada na masu kuɗi mutum yana ji yana gani ya canza gaskiya za ga wani mai kudi ya zo yana ce to shi ga abin nan kudinsa ya kai kaza zai fitar da zakka amma ya yi lissafi ya ga zakkan ya yi yawa sai ce ya kara makallahu ya za a yi gaskiya zakkan nan ta yi yawa ni ba zan iya cirewa ba sai ce ai ba komai ba kana sadaka da alheri ba tunda kana sadaka da alheri ai ba sai ka fitar da zakka duka ba eh in ka je lahira daman an samu gibi Allah zai cika maka da sadaka da zakka wannan mugun malami ne kwarai da gaske saboda ne ake baki sadaka da zakka da abin nan da alherin ko da kyauta shi yasa ya bada wannan fatawa ko kuma ana fada sarki ya ce ko ba haka bane su ce haka ne ranka ki dade ga abu baki kirin sai sarki ya ce fari sol ne sai ka ji mala ya ce haka ne fari kal ne ma ba fari sol ba ranka ki dade fari kal ne idan ka zo ka tambayi sai ya ce a'a ai wannan da kake gani baki kirin din nan wato fari ne domin asalinsa kenan domin asalin abubuwa farare ne ba mamaki ma ya kokarin kawo maka aya hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al khaytil aswad min al-fajr yace ai ji aya ma Allah ya ambata kaji mutumin da ake maganan alfijir ake maganan azumi wai yana neman ya kare kansa a gaban sarki da wannan aya da yake mafiya yawa masu sauraro jahilai ne sai su je gaba su ce lalle ko malam har aya ya ja eh har aya ya ja kuma ya kawo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yasa duk malamin da baya tsoron Allah a gaban gwamna zai karya duk malamin da baya tsoron Allah a gaban sarki zai karya kuma duk malamin da baya tsoron Allah a gaban Melonia ko wanda yake Melonia nan ma zai karya kuma zai ba da fatawa wanda yake bata cancanta ba Allah ya sauwake to irin wannan ne ake gargadi wa manzon Allah kada ya kuskure ya bi mushrikai kuma kada ya kuskure ya bi miyagun malamai domin saboda sun lalace shine wala tattabi ahwa'ahum kada ka kuskura ka bi son zuciyansu wa kul ka ce musu amantu bima anzalallahu min kita lalle ni na yi imani da abinda Allah ya saukar na ainihin littafi wannan shine na hudu wa kul ayyuhar rasul ka fali ya kai wannan manzo wato saddaktu bi jami'il kutubil munazzala lalle na yadda da dukkan littafan da aka saukar mina sama daga sama littafai guda nawa Allah ya saukar daga sama littafai nawa aka ba da annabawa akwai at-taura akwai linjila akwai zabura akwai alkur'ani akwai suhufu ibrahim da kuma mene wa musa akwai suhufu musa to ai mun ambace at-taura sannan da waɗansu littafin da alkur'ani bai ambata mana ba ko waɗansu littafan da alkur'ani bai ambata mana ba saboda Allah tabaraka ta'ala yana da annabawa yana da manzanni yana da littafai waɗanda bai ambace su a cikin alkur'ani ba abinda kawai ya rage gare ka shine kai imani da waɗannan gaba ɗaya ba tare da wato kayi shakka cikin al'amarinsu ba ko da baka san su gaba ɗayansu ba allati anzala Allah littafan da Allah ya saukar ala anbiya'ihi wa rasule bisa annabawansa da manzanninsa min at-taurat kamar littafin at-taura wal injil da injila wa zabur da zabura wa Sufi ibrahim da takaddun da aka bada annabi ibrahim wa musa la nufarriqu baina ahli minhum ba ma ware wani daga cikin annabawan Allah ko manzannin Allah mu ce ba mu yadda da ki ba a'a mun yadda da su gaba daya kamar yadda manzon Allah ya tabbatar bi ma'ana falastu min alladhina amanu bi ba'dil kutub ka fada musu baka cikin waɗanda suka yi imani da wani bangare na littafai suka yi watsi da ɗaya bangaren wa kafaru bi ba'd wa hadha ta'ridun li ahli alkitab wannan ana jirwaye mai kamar wanka ne ga ainihin ahlul kitabi wato gugan zana ake yi gare su al wal nasara alladhina hasala minhum zalik waɗanda yake sun yi imani da wani ɓangare ba su yi imani da wani ɓangare ba yanzu kaman yahudawa ba su yarda da annabi isa ba ba su yarda da littafin linjila ba ba su yarda da annabi muhammad ba ba su yarda da littafin alkur'ani ba kaman ainihin kiristoci su kuma ba su yarda da annabi muhammad ba ba su yarda da littafin alkur'ani ba amma kaga annabi muhammad da kuma musulmi sun yarda da annabi musa sun yarda da littafinsa a taura idan akwai ƙari ma sun yarda da wannan kuma sun yadda da annabi isa ibn maryam kuma sun yadda da littafin salinjila sa'annan dalin dadawa sun yadda da muhammad bin abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma sun yadda da littafin allah alqur'ani saboda haka wanda ya imani gaba ɗai ɗai ɗai ɗai har guda shida zaka hada shi da mai gaba hudu ko zaka hada shi da mai gaba biyu ba zai taba yiwuwa ba shi yasa ka kira waɗancan yahudawa wanda suke gadara da annabi Musa da littafin attaura kawai aka kira waɗancan nasara su suna gadara da annabi musa da attaura amma ba kamar yadda suke gadara da annabi isa da kuma littafin salinjila ba sun yi watsi da manzon Allah na ƙarke sun yi watsi da annabin ƙarke sun yi watsi da littafi na ƙarke wanda da annabin da manzon da littafi na ƙarke sun fi dukkan waɗancan annabawa abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar kenan tunda inda ka gane wannan da za a zo a shafa'atul kubra wane ne sahibu shafa'atul kubra shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tunda ranar takin alkiyama za a je wajen waɗannan ulul azumi min rutule, mun yi bayanin su jiya mun karanta aya da ta ambaci waɗannan Muhammadu Ibrahimu Musa kalimuhu fa Isa fa Nuhum hum ulul azmi fa'lami abinda wani malami yake fara kenan waɗannan annabawa ka kaf gaba ɗaya walan suna karawa da annabi adam alaihi salam wanda ranar takin alkiyama idan aka je neman taimakonsa zai ce ba zai iya ba a zo wajen annabi no a nemi taimakonsa shi ma ya ce ba zai iya ba a zo wajen annabi ibrahim alaihi salam wanda yake khalilur rahman za a nemi taimakonsa ya ce shi ma ba zai iya ba ya gwada annabi musa a zo wajen annabi musa kalimullahi tabaraka wa ta'ala shi ma ya ce ba zai iya ba a zo wajen annabi isa ibn maryam wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya halitte ki wa ruhun milho, Allah ya halitte ki da kansa kuma ruhi ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala saboda ya halitte ki ba tare da uba ba saboda tsaban daraja da ɗaukaka shi ma ya ce ba zai iya ba amma ana zuwa wajen manzon Allah sai ya ce ana laha ana laha ana laha kaga wannan ya gwada shugabancin manzon Allah a bisa ulul azmi minar rusuli balle kuma sauran annabawan Allah da manzannin Allah waɗanda suke rakiya ma waɗannan saboda haka wannan ya gwada lalle da yahudawa da nasara sun yi tawaye wa fiyayyen annabi sun ƙi yin imani da mafificin manzo sun ƙi yarda da mafificin littafi tunda alkur'ani ya kunshi attaura ya ƙunshi linjila ya ƙunshi zabura ya ƙunshi sohba ibrahim ya ƙunshi waɗansu littafai ma waɗanda yake ba ambata mana sunayensu ba shi yasa alkur'ani ya kasance wato duk ya mamaye waɗancan littafai kakaf gaba ɗaya amma abin kaici suka ce ba su yarda da waɗannan ba to don haka wa kul ka faɗa musu amantu bima anzalallahu min kita ni duk abin da Allah ya saukar na littafi to na yarda da wannan kuma duk suna karkashin littafin da aka bani ne shine alkur'ani tunda umarni ne aka bada manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa umirtu li bainakum amma kuma an mun umarni in adalci tsakaninku ba tare da yin zalunci ba duk wanda yake mai gaskiya ne in baki gaskiyarsa kuma makaryaci shi ma in baki karyarsa wa amarani Allah lalle Allah ya mun umarni bi an adila bainakum in yi adalci a tsakaninku fil hukmi wal qada wajen hukunci da alƙalanci idza tarafatum ilayya idan kun daga hukunci zuwa gare ni da musulmanku da kafiranku da masu imaninku da arnanku dukanku idan kun kawo ƙara zuwa gare ni a matsayina na manzon Allah to lalle Allah wa umirtu li a'dila bainakum Allah ya mun umarni da yin adalci tsakaninku wala ahifa alaikum ba zan yi zalunci gare ku ba bi ziyadatin in kara ma wani wanda bai cancanta ba aw naqtin ko in tawaye ma wani wanda bai cancanta ba na biyar kenan sai na kida Allahu rabbuna wa rabbukum Allah shine ubangijinmu kuma shine ubangijinku ko kun ki ko kun so ko kun yarda da Allah ko ba ku yarda da shi ba ai akwai waɗansu masu la'ila ilaha wal hayatu madda waɗanda suke ce babu abin bautawa wato da gaskiya babu kowa babu wani Allah in za ka nemi duniya ka nemi duniya kawai ka more duniya ka yi walwalanka yadda ka ga dama idan shekaru suka yi maka yawa ka lalace kikenan wa ma yuhlikuna illa dahar to hadda waɗannan mutane duk abin da suke faɗa ƙarya ne Allahu rabbuna wa rabbukum Allah kine mu kuma kine ubangijinku ko da yake waɗansu arna ba sa jayayya dangane da rabbu sun yadda da rabbu gaba da yanka tambaye su wa ya halicci sama za su ce maka Allah ne wa ya halicci ƙasa za su ce maka Allah ne wa ya halicci bishiyoyi za su ce maka Allah ne wa ya halicci dabbobi za su ce maka Allah ne wa ya halicci mutane za su ce maka Allah ne amma kuma wa ya cancanta a bauta masa to a nan ne kuma suke dibi-dibi eh su suna ganin kamar waɗansu shekunai su ma suna da dama za su iya yin wani abu ko waɗansu waliyai za su iya yin wani abu ko kuma waɗansu aljanu za su iya yin wani abu ko waɗansu dodanne za su iya yin wani abu ko waɗansu gumaka za su iya yin wani abu shi yasa za ka suna bauta ma waɗancan kana taɓa su sai su ce na abu dohon illa li yuqarribuna ila Allah zulfa amma kuma sun yadda Allah shine mai kowa mai komai to saboda haka hadda wanda bai yadda ba Allahu rabbuna mu dai Allah shine mu. wa rabbukum kuma Allah shine ku. Allahu huwal ma'budu bihaq kuma ki ya cancanta bauta masa da gaskiya la ilaha gairu babu abin bauta da gaskiya sai Allah fa nahnu naqirru bi zalika ikhtiyara lalle mu muna tabbatar da haka fa huwa ilahuna shine abin bautan mu wa ilahukum kuma shine abin bautan ku wa khaliquna shine mahalicin mu wa khaliqukum kuma shine mahalicin ku saboda haka muna kira gare ku da ku bauta masa shi kadai ku yi watsi da wadancan gumaka sai na bakwai lana a'maluna aikin mu yana gare mu wa lakum a'malukum aikin ku yana gare ku yanzu ko mu da muke gabatar da wannan wa'azi muna gabatar da wannan wa'azi ne akan muna sauke nauyin da aka dora mana ko kuma masu sauraro kuna sauraro ne kuma domin ku amfana ku sauke nauyin da aka dora muku amma idan an tashi daga nan aikin mu na gare mu aikin ku yana gare ku mu da muke muku wannan wa'azi don mun yi aiki ku ba ku yi aiki ba to fa ba za mu wakilce ku ba ranar takin alkiyama sa'an nan idan ku masu sauraro kuka yi aiki da abin da ake fala mu ba mu yi aiki ba wannan ba ba zai taimake mu ba ranar takin alkiyama saboda mun fala muku ne kenan ba mu aikata ba saboda haka lana a a'maluna aikin mu yana gare mu walakum a'malukum aikin ku yana gare ku kuma duk waɗanda aka yi musu wa'azi ba su bar abin da suke aikatawa ba to a ci gaba da yin musu wa'azi idan mutum bai da hukuma babu yadda zai yi ya dauki mataki a kansu idan baka da hizba ba yadda za ka yi ka dauki mataki a kansu idan baka da sojoji da 'yan sanda na musulunci babu yadda za a yi ka dauki mataki a kansu amma ba za ka bar wa'azi ba sai ka kyale su sai ta ayyukan su wannan aiki ba zai shafe ka ba ko da yayi tartsatsi bala'in bala'insa da musibansa ya yi tartsatsi to ba zai shafe ka ba matukan kana yin wa'azi kuma kana musu gargadi akan haka amma idan ka bar wa'azi to wannan tartsatsi zai iya shafan ka shi yasa lokacin da arna suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka ce manzon Allah ya sassauci suka ce ya sassauci abinda suke so shine a tattauna yau idan sun je sun bauta wa Allah dukansu za su taru gobe kuma sai a je a bauta wa gunki wannan shine asalin addini na masonic almasuniya a haɗa wannan da wannan a samu sassauci a yi haƙuri suka ce su sun amince da wannan saboda haka yau suna masallaci gaba ɗaya gobe kuma sai a je wajen bauta duka shi ma annabin haddashi kamar yadda za su zo su yi sujada wa Allah to haka shi ma annabi idan ya je sai yi sujada wa gunki kun ga idan manzo Allah ya amince da wannan ai ya warware duk abin da yake fala suka ce idan an yi haka za a zauna lafiya wato kowane addini daidai ne shi yasa zaka ji wani yana cewa ai Allah guda ɗaya ne duk muna bauta ba Allah ɗaya ne ana bauta ba Allah ɗaya ne ko tunda ana bauta ba Allah ɗaya ne kikenan Hausawa ma su ma suna fala wai dodon da ake bauta masa yana duwa dodo ɗaya ake bauta kai ne kake bautan dodo amma mu wa Allah muke bauta eh wa Allah muke bauta da lokacin da suka bijiro wannan wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shine Allah ta'ala ya saukar da kulli ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidun ma abadtu wala antum abiduna ma a'bud sai aka ce me lakum dinukum waliyadin ku je ku yi addinin ku ne je in yi nawa amma ba zai hana ni wazi ba zan ci gaba da yin wazi to ko da bala'i ya sauka ma waɗanda suke saƙon Allah to ba zai shafi waɗanda suke yin wazi ba tunda suna iyaka kokarin su wajen kiyayewa shine lana a'maluna walakum a'malukum aikin ku yana gare ku Nima ma aiki na ko kuma aikin mu yana gare mu aikin ku yana gare ku inna sawaba amalina sakamakon ayyukan mu wa iqabana in ma za a mana azaba khasun bina wannan ya kafe mu ne walakum sawabu amalikum wa iqabiha kuma kuna da ladan aikin ku kuma idan akwai azaba akan ku yana gare ku saboda haka a ci gaba da rayuwa kawai fa huwa khasun bikum wala anubara'a minkum wa min a'malikum ba ruwanmu da aikinku ba ruwanku da aikinmu haka za a yi ta zama kama kala ta'ala kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce walla tus'aluna amma ajramna wala nus'alu amma ta'malun saboda haka abinda muka yi in ma barna ne ba za a tambaye ku ba kuma ba za a tambaye mu wato abinda kuke aikatawa ba wannan shine wa qala subhana wa in kazzabuka idan sun karyata ka ya kai annabi Muhammad wa kulli amali wa lakum amalukum kace aiki na yana gare ni kuma aikin ku yana gare ku antum bari'una mimma amal kulin nan masu barranta ne daga abin da nake aikatawa wa ana bari'un mimma ta'malun sa'annan kuma ni ma mai barranta ne dangane da abin da kuke aikatawa amma wa'azi bazan bari ba bazan fasa ba sai na takwas la hujjata bainana wa bainakum lalle babu hujja tsakaninmu da ku gaba daya ai la ta bainana abinda ake nufi babu wata jayayya tsakanin mu da ku wala ihtijaj babu kawo wani dalili tunda mun kawo mun kawo mun kawo kun kiyarda kuna ta jayayya to zuwa yanzu kan ba za mu takura kanmu wajen kawo muku dalilai ba ba mamaki mu ta maimaita abinda muka fala a baya wannan kuwa al'adan alqur'ani ne alqur'ani yana cike da abinda ake kira at-takrar yasa waɗansu malamai suka rubuta wato littafi akan ilmu takarar abinda ake nufi da ilmu takarar shine ilimin maimaita kalmomi ko ayoyi cikin alkur'ani shi ma ilimi ne na musamman a karkashin ulumul qur'an ilmu takarar amma kaga ba mamaki wani garji sai ya ce to kaji ilimin takara wai shi ma yana da littafi a'a takara daban at-takararu kuma daban at-takararu shine maimaitawa da larabci ai ta maimaita shine tardadu kaman wa khairu jalisi la yumallu hadithuhu wa tardaduhu yazdadu saboda shi alkur'ani yawan maimaita ki shine tardad yawan attakarar wato maimaitin da yake cike a maimaita ki shi yake ƙara wa alkur'ani kwardini kuma ki zai taimaka maka wajen fahimtar alkur'ani saboda haka idan an kwatanta an ce to takara din ma za mu iya ɗaukawa haka tunda in ka tambayi malaman hausa sai su ce ai mai yiwa wannan takara'in daga takarar ne takara ina jin ne karantawa ko ko gasan da ake yi ai karantawa ne kai ta yi wato repeating repeating kai ta maimaitawa Shi ne takara wane ya yi takara yana ta ko yana takara yana yawan maimaitawa to kaga idan aka ce asalin wannan kalma daga larabci aka ɗauko daga takara ba mamaki tunda hausawa sun yi aron kalmomi da dama daga cikin larabci kamar yadda muka sha bayani saboda haka la hujjata na wa bainakum ba za mu tsaya muna ɓata lokaci ba shi yasa din ka hadu da wanda yake jayayya kullum abin da ka kawo yana jayayya kullum abin da ka kawo yana jayayya to karka takura kanka wajen kwakulo hujjoji don zaka je kai kuskure ka tsaya akan waɗanda ka saba kullum kai ta maimaita su har shi mai jayayyen ya gane tunda shi yake kan hatsari sannan abu na tara da na goma Allahu ya bainana lalle Allah shi a ƙarshe zai tara mu gaba ɗaya shi yasa Hausa suke cewa karshen cika-cika? tek Allahu ya bainana in ma ka bi Allah in ma baka bi Allah ba mu da muka yi imani da Allah to Allah zai haɗa mu gaba ɗaya sa'annan wa ilaihil masir sannan abu na goma kowa zai koma zuwa ga Allah wa ilaihil masir din nan wannan ya shafi masu hankali da marasa hankali mutane da aljanu da dabbobi da komai da komai wa ilaihil masiru zuwa ga Allah yake komawa ranar takin alkiyama ay Allahu yajma'u bainana Allah zai hala zakalimu fil mahshar a fili yawmal qiyama ranar takin alkiyama fa yaqdi bainana sai hukunci tsakaninmu bil haqqi da gaskiya fi kilafatina a cikin saɓanin da muka yi ta yiya duniya kama kala ta'ala kamar yadda Allah malaukaki ya ce ƙul ya ji ma'ubai na larabuna ka faɗa musu lalle ubangijinmu zai haɗa tsakaninmu gaba ɗaya sun mayar ta hubai na labil haƙƙi sa’an nan zai hukunci tsakaninmu da gaskiya wa huwal fata lalle Allah shi ne mai yawan buɗe mai hukunci da adalci al’alimu kuma Allah shi ne masani wa ilaihi wahda kuma zuwa gare shi shi kaɗai ne subhana mai tsarki da ɗaukaka almarji'u makoma wal ma'abu da matattara yawmal hisabi wal qiyama ranan hisabi da ranan da za a tsaye tsaya fa yujazi ya kulla nafsin sai Allah ya saka wa kowace rai bima kasabat da abin da ta aikata in khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun idan alheri ne to za ta gani idan sharri ne ma za ta gani ثم بين الله تعالى Allah في الله بياني بطلان حجة المجادلين لا لا تيوان حجة ما تجاهية في دين الله أتكين الدين الله فقال في الله يتي ساكي ما يميتامنا والذين يحاجون والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم ضاحضة حجتهم ضاحدة عند ربهم وعليهم غضب وعليهم غضب ولهم عذاب شديد تو أقولكوتي tunda da daman jigon karatunmu na yau ita ce wannan aya da muka fassara ta wanda ta kunshi abubuwa guda goma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce walladhina yuhajjuna fillah lalle waɗanda suke jayayya dangane da addinin Allah ko dangane da kadaitakan Allah min ba'di mastujiba lahu bayan an amsa wa Allah kiransa to suna bata lokacin su ne kawai tunda akwai waɗanda suka amsa wa Allah kuma Allah ta'ala ya gamsu da abubuwan da suke aiwatarwa kun ga kaman annabi Ibrahim ya cikin rayuwa tunda da Allah ta'ala ya ce inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikeen shakiran li an umihi tabahu wa hadahu ila siratin mustaqim Allah tabaraka ta'ala ya zaɓe shi da duk duniya ba yi biyayya wa Allah ba to annabi Ibrahim ya isa ya zamo al'umma shi kadan fa abinda yake kalai Allah ya yarda da wannan to duk da kasancewa a yanzu akwai dagule da yawa akwai kwamatala iri daban-daban amma ana iya samun wani bawan Allah guda ɗaya wanda Allah ya gamsu da bautansa shi kaɗansa idan ya yi addu'a shi kaɗansa sai Allah ya ba mu ruwa a baucin nan shi kaɗansa in ya ce Allah ya isa sai gwamna ya gigice eh shi kaɗansa idan ya yi mummunan addu'a sai sarki ya rikice ba mamaki ya samu ire-iren waɗannan Sun da mutane Allah ya yi su daban-daban baka san sirrinsu ba baka san alaƙansu tsakaninsu da ubangijinsu ba shi sa ba a raina ɗan adam idan ka gan shi ka raina shi, sai idan ya yi abin da ya saba idan ya yi abin da ya saba to wannan kan lalle sai a raina ki saboda me saboda abin da ya aikata na mummunan aiki Allah ya kyauta saboda ka wallazina yuhatuna fillahi min ba'di ma sujiba lahu lalle waɗanda suke jayayya cikin al'amarin Allah bayan an amsa kiran Allah suna bata lokacin su ne hujjatuhum zahida ba su da hujja hujjan su lalatacciya ce inda rabbihim a wajen ubangijinsu wa alaihim galabu kuma Allah ya yi fushi da su duk wanda Allah ya fushi da ki to wutan jahannama zai fada ko wuta mai tsanani zai fada shine walahum azabun shadid lalle waɗannan suna da azaba mai tsanani ranar takin alkiyama sai Allah ya ce mi Allahu allazi anzala alkitaba bil haqqi wal mizan وما يدريك لعل الساعة قريب نعم يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد نعم الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز waɗannan ayoyi guda uku suna da alaka da juna tunda a ƙarshen aya ta farko mai Allah tabaraka wa ta'ala yace wama yudrika la alla sa'ata qarib sanan aya ta biyu sai yace yastajilu biha alladhina la yu'minuna biha yastajilu biha eh bimaza يستعجل بها بماذا بساعة وما يدريك لعل ساعة قريب يستعجل بها بمعنى يستعجل بساعة يستعجل بساعة الذين لا يؤمنون بساعة saboda haka ha-ha ɗin nan yana komawa kan sa'a ne waladina amanu mushfiquna min ha ai mina sa'a wa ya'lamuna annaha al-haq wa ya'lamuna anna sa'a al-haqq sana gaba kuma sai yace me ala innal ladhina yumaruna fi sa'a kun ga al'adan alkur'ani ko da koyon larabci kake yin ka ambaci suna da farko to a gaba sai kai ta ambaton wakilin suna sannan a can idan ka ambaci wakilin sunan da yawa domin kada mutane su manta to sai ka sake ɗauko sunan ka maimaita shi amma da an zo an ce wa ma yudiri kala Allah sa'ata sa'an nan kuma يستعجل بالساعة الذين لا يؤمنون بالساعة والذين آمنوا مشفقون من الساعة ويعلمون أن الساعة الحق kaga wannan akwai abin nan ba za ka ji daɗi ba sana zuwa ce ala inna alladhina yumaruna fi sa'ati la fi dalalin bayid sana zuwa ce Allahu latifan bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwa azizu fisa'a da sauran makamantan wannan sosai ya zama bambara kwai shi yasa alqur'ani yana karantar da mu abubuwa da dama ana karantar da mu da shari'a da tsare-tsare iri-iri don haka waɗannan ayoyi sai gobe za mu fassara su insha Allah ta'ala amma kuma akwai mai girma wakilin limamin bauchi shine makaman liman wanda ya kawo mana ziyara ya kawo mana wato za mu ce ɗauki ne ko ya kawo mana gudumawa ne ko ya zo mana da saƙo daga wajen mai girma babban limamin bauchi saboda haka makaman liman zai mana jawabi na minti biyu insha Allah ta'ala akramaka eh, Allah bismillah Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد يا أيها المسلمين السلام عليكم Ina ƙara godiya ga Allah madaukakin sarki ya kawo wannan wata mai alhurma watan rahama watan jin kai watan amsa addu'a dukkan abin da wa ya roƙa a gurin ubangiji na alkhairi fannin na samun biyan bukata wata ne wadda aka saukar da alkur'ani nan a ciki wata ne wadda yake tare da dare guda wanda ya fi dare dubu Allah ya samu yi muwafaka da shi kuma na ƙara godiya da ya yi musulmai ko masu ƙoƙarin kyauta aikin ibada gwargwado wanda ba wai wani abu bane jin ƙayinsa ne shirya nasa fata nasa don haka shirya da mu da ya akan hanya wannan ganin sa ne muna ƙara godiya ma Allah kuma yadda malam ya ce ina wakiltar babban limamin bauchi a wannan masallaci mai albarka yana eh, ta haka amma wannan ziyara da na kawo na kawo ziyara ne ma dan uwana da sauran jama'a musulmai na kashin kai na zo ne yi masa barka da wannan wata mai al'umma kun yi barka da yan uwan musulmai da barka duk da an ban minti biyu yan uwa musulmai mu ƙara godiya ma Allah da samun irin wayannan gwarzayen malamai da suke iya tsayuwar su akan hidima ma addinin musulunci Allah saka da alkhairi na biyu mu yi ƙoƙari duka abin da ake karantar da mu dinnan mu ɗauka cewa mun zo filin koyo ne kuma mu saurara mu rike karatun da ake faɗa mana mu koya mu ma mu je mu koyar kar mu ɗauka kawai mun zo jin karatu ne da takawanka da shigowanka da zamanka kana sauraro kana samun lada wannan mu ƙara da mun zo koyo ne kuma mu yi ƙoƙari mu koya wata ranar kuma sai a ce dole hmm. domin wannan matsayi na malam kuma da hankali babban matsayi dukkan inda malami yake shi bai san kansa ba amma al'umma sun san shi Allah sa ga da abu na ƙarshe ‘yan ba musulmai wannan wata mai al'umma mu tausaya mu kanmu da shauran yan uwanmu daga dukkan malamai da suke tafsirai kowa yana iya gurgurin kokarinsa yana jawo hankalin al'umma musulmi musamman maganar tarbiyya sai muka ɗauki tarbiyyar 'ya'yanmu sai muka miƙa hannun hukuma kamar hukumar nan su ne watakila ran kiyama za a tambaye su ya aka ba su kiyon jama'a koya mutum zai ɗauki ɗansa ne ya mai da kansa shi ya gagara to shi ya duba ya iya su suka rike shi wannan abin dubawa ne kuma mu daina hushi mai ‘ya'yanmu hushi a gare su musiba ne a gare mu idan muka yi hushi to daga baya za mu zo muna ɗan da sani saboda haka kiransu za mu yi kamar yadda alkur'ani ya kira dukkan abin da za mu faɗa mu faɗin cikin hikima da kyautatawa sai mu yi shi a kayan haka kar ka kamici ɗanka in ba ka da shi za roƙi Allah ya baka to ya baka shi kuma bai baka shi ba ya gude ko ba na nasare ba kai ne duk halin da ya shiga ciki kai kamar shi shi duk ɗan da ya zo duniya mumini ne musulmi na kwarai da su kuma ka don Allah mun kokari maganar tarbiyyar nan mu mai da hankali da shi Allah ya taimake mu kuma muna fatan mu ya kara amintar da mu da zaman lafiya mu Allah ya ƙara amintar da mu da zaman lafiya ba addu'a ne aka ce ni ba amma wannan addu'a ce namu gaba daya kuma abu na karshe wannan jiha namu da shauran wurare ba malam ya faɗa duk kowa ya sani ga ruwa da zuwa to Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa mu ga sharri da lafiya alhamdulillah muna godiya mai girma makamin liman Allah ya saka da alheri subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh